A ranar Juma'a ne kamfanin Nvidia ya yi kiran yin duk na'urorin Shell tablet da ya sayar tsakanin watan Yuli na shekara ta 2014 da Yulin shekara ta 2015 tsawon shekara guda kenan. Kamfanin da ya ce batirin da ke jikin na'urar tablet ɗin ya zamanto yana da matsala domin yana ɗaukan zafi sosai, wanda hakan ka iya kaiwa ga kamawa da wuta. kamfanin da ya ce babu wasu kayayyakinsu da ke da matsala kamar akwatin talabijin da sauran kayayyakin wasannin game kuma sun yi kiran wannan na'urar ne bisa ra'ayin kansu. NVIDIA ya fitar da bayanin cewa duk na'urorin da ke da batiri mai lamba BO1 to wannan kiranye bai shafe su ba, amma duk wanda yake da mai lamba YO1 to ya yi maza-maza ya dawo da ita inda ya saya. Hukumar kula da kayayyakin da ake sayarwa da jama'a ta tabbatar da cewa an sayar da Shell tablet dubu tamanin da uku a Amurka, sannan an sai da dubu biyar a ƙasar Kanada. Fitaccen kamfanin Nvidia wanda ya yi fice wajen yin na'urori masu ƙwaƙwalwa a baya ne ya ƙirƙiri ƙaramin na'urar Shell tablet domin masu wasan game. Cibiyar kamfanin dai na jihar California, Amurka. har yanzu dai bai fitar da rahoton ko na'urar nawa ya sayar a kasuwa ba masana harkokin fasaha na ganin dai kamfanin bai sayar da na'urar da yawa ba domin a halin yanzu mutane ba su fiye sayan ire-iren waɗannan na'urori ba ko da kuwa a manya-manyan kamfanoni ne kamar masu apple